وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يذكرن عند ذكرهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا ينقوى مهلتا ون مجلسي musamman shugabannin wannan kungiya da 'yan uwa mabiya mahalarta wannan tafsir da masu iya sauraron mu kusa da nesa musamman a jibuis manara tv nigeria da kuma sunna tv kano presti radio mina landmark fm kwantagora da kuma rediyo koroniyo busa da sauran midiya ɗinmu ta duniya musulmai maza da mata muna muku gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daga nan unguwan nasarawa kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yau muna hudu ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da hudu ya yi daidai da ashirin da shida ga watan maris march miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam isa alaihi salatu wassalam shekara 2023 in uwa musulmi ko wata aya jiya da muke a kai allah bai ƙaddare mu da kai ƙarshen wannan aya ba na haka za mu sake maimaita wannan aya daga suratul isra aya ta ashirin da da uku ikira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙada rabbuk ubangijinka ya yi umarni ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam umarni gare shi umarni ne ga dukkanin musulmi na duniya ga baki daya ila yau milkiyama tun daga abubakarin siddiq radiyallahu an har zuwa na ƙarshen busa ƙaho wannan umarni ne da Allah ya yi a kai ne ga dukkanin mai biyayya ga umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta abudu illa iyahu kada ku bauta ma kowa sai Allah jiya mun yi bayani akan abin da ake ce ma al-ibadat Bangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu da mahaifi da mahaifiya ku kyautata masu ihsanan <clears throat> mafi kyautatawa kenan eh, ma'ana ku yi musu abu wanda yake shine mafi kyautatawa da za ku yi wa ɗan adam subhanahu wa ta'ala ya yi kotin ya kawo mana wasu lokuta waɗanda suke iyaye sun shiga cikin matsala a wurin rayuwa da su sai ce in ma ya kalke na inda kalkibara ahaduhuma aukilahuma eh, bisa kaddarawa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ko dai tana yiwa ka balaga ka kai ka gama sakandare kenan shekara 18 years ko 17 years ko ma dai ka balaga ko da balagan bai kai 17 years ba bai kai shekarun gama a sakandare ba in dai balaga ta zo shi shine ya buluganna inda kalke bara girmanka da shekarunka da hankalinka da wayonka Allah ya kaddari ya yi ma jinkiri ka kai ga manyancin iyaye ɗayansu ko duka biyu mahaifinka ya manyanta shi ne ma'anan kibara ahaduhuma haduhuma, kilahuma girman girma huna ana nufin tsuha eh, lahalayya da ɗabi'u na mayanci na tsuwa ya kama mahaifinka ko kuma mahaifiyarka ko kuma ma duka biyu ga girmanka ya zo ga iyaye sun tsuha to ga sirin da ubangiji ya sani na halin dan adam to wallahi rayuwa da tsohon mutum sai hankuri ba kasafai tsoho ke iya ganin an yi mai daidai ba haka ba kasafai tsohuwa take iya ganin an yi mata daidai ba in ya aike ka je ka dawo gani ya kai ka daɗe ba ka dawo ba shi sanda yana yaro da tsoho ne ya aikai shekawa ya dawo in ya ce ka bashi wani abu in ka bashi sai ya ga kaman ba shi adere ka yi mai ba ya kamata ka yi mai hiye da wannan ana ta dai samun ɗabi'u tana iya mai sabon ɗunki sai je ya zauna bisa ƙasa ga ɗinki sabo amma ya zauna inda adda datti inda adda ƙura nan take abin ya lalace ko ya ci goro goron ya dalalo mishi ga riga nan take tuwahin sai su lalace kuma yana yiwa ka aje dukiyanka da niyya za ka yi wani abu da ita shi bai baka ba kai ka a abinka lalura tana nan ka aje ta don lalurarka wallahi sai ya ɗauka ko ɗaya ce ya ba wani ko ma ba a yi sa'a ba ma yana iya ɗauka abinka ya ba ƙaninka ranka ya ɓaci Allah ya ce to ta koyaya dai wata ɗabi'a ta fito daga iyaye wadda ba ajin jin daɗinta don wani tsoho in ya tsoho hoda hoda ko da laihi ko babu laihi ya aza bala'i to ko menene dai falata kullahu lahumu uffin karka ce mishi ufin kalma uff wani abu ne mafi zama ƙarami a cikin abin da ɗan adam baya so shi sa mai mai tafsiri ya ba da misali ya ce kamar a ce aka fa wani ɗan datti ya shige ta a cikin jiki wannan ɗan ƙaramin abu ne to ko iri ne kada ya haɗa ka da iyayenka mugun harara mugunya fuska balle tsaki balle ka ce tir balle ka ce o'o duk wani abu dai wanda ka gwada an yi maka wulakanci wallahi kada ka yi in ji ubangiji su wa ta'ala walatan harhuma kuma kada ka tsawace su kai kai kai kai kai wai ba me sa kuke haka da Allah wai ke inna da Allah ke dame ni wallahi ya zama ka shiga cikin harhuma. Allah ya ce wala harhuma. kada ka tsawace su ko kana da gaskiya ko ba ka da gaskiya kenan abinda kawai ake tsammani wurinka game da iyayenka wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana ta girmamawa ahalul ilm rahimahumullah suka ce kalmar qawlan karima daga ciki akwai sakayawa ya abbati kamar yadda annaba ke yi ya abbati ya ummi ya baba ya mama kana yi kana sassauta murya kana, kana ladabi sosai banda bangaren da ya ba da umarni can baya na kula da bukatocinsu ihsanin nan da yake nuhi wabil walidaini ihsana na farko musamman in Allah ya ɗan baka ƙarhin jiki don kada a ce arziki kuma ka jingina aya wurin masu arziki in Allah ya baka ƙarfi kana da lahiya to ka yi ƙoƙari ka gano wani irin abinci suke sha'awa wani tsoho babban abinci ne duniya shine hiji a jihu ne ya cika da goro hori wata tsohuwa kuma tana buƙatar in yamma ta yi ta dan samu dan ya anta anta mai taushi ko menene da ka yi ƙoƙari ka gano me suke sha'awa in baka gano baka tambaye su ko cikin tuwo akwai wanda suka yi sha'awa wani dattijo ya yi son ko shedan akwai hura da mamma ta ji nono da haihai an rufe da ƙwarya da ludan duma to ka je duk inda za ka je ka samu wannan ƙwarya da wannan faifai da wannan ludai a dama a kawo ta ɗaki ne a girke mai da ya yi sha inda da tijawa ya dawo ya buɗe sha ya sha ya murje baki tsoho ta yi daidai kenan kuma daga cikin tsahiya akwai masu buƙatar suturar juma'a wani dattijo babu abin da yake so face a ceren juma'a yana da tuwahi sababi ya sa ya ta juma'a wani kuma yana da mazauna daukai da mashin ka kai shi in lokacin dawowar shi gida ya yi ka je ka dawo da shi gida ka dai yi ƙoƙari har ya dinga ji a zuciya ta shi dai Allah ya ba shi ɗiya masu albarka kuma ka yi haƙuri da kurakuran shi sauran damuwa gaba ɗaya sai ce kuma wa hafid lahuma لما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهفد لهما جناح الذل من الرحمه ai dan adam bai da fifike abinda muka sani tsuntsaye suke da fikafikai amma gashi ubangiji ya ce ka tausaya masu da fikafikanka na tausayi don haka sai ka dibi menene ɗabi'ar halitta wadda ke da fifike na farko ka ɗauki kaza so da yawa za ka ga kaza da ta ji alaman ta ɗaga kai sama ta hangi tsuntsu kakan kaddara ko shaho ne ko shirwa ko wani abu da zai iya zuwa ya halaka ɗiyan nan sai ka ji tana tas tas tas tas tana kuka su ko sun san ma'ana sai su sheko sai ta buɗe fika-fikai sai su shige ciki kafin an jima gaba ɗaya ita kuma ta ɗaga kai sama tana kalle-kalle ta ga ina yi in ta fahimci wuri ya zama lahiya lau sai ta hid ta ƙara gaba ta hid da su ci gaba da kiyo shi ne ake nufi ka dubi duk abin da zai iya halakar da iyayenka ka ba da kariya a kai ne ba su da lahiya ka kai su asibiti likita ya rubuta musu magani ka so musu magani ka kula da shan yadda za su sha wannan magani kada su sha yadda kuma zai cutar da su duk lokacin shan maganin su in yayi ka zo ka ka ɗauko maganin ka ba su su sha ikon Allah wani lokaci kuma za ka ga kaza ana sanyi sai ta ga alama ana sanyi ita ma tana jin sanyin amma tausayi sai ta bude fikafikai sai 'yan tsako su shiga don ta ɗan ɗimama su abinda ake nuhi ta ɓangaren ka shine ka samo ka ya hita ta ruwan zahi ko ka samo mai flaks da ke ajiye ruwan zahi in ya tashi yana bukata arwala ko yana bukata wanka ko yaushe yana da ruwan zahi na ko wani abu da baku cika lura ba wanda dattijawa suke bukata ko da magewayi ne ya zama yana da kujera wadda zai zauna kan ta ya wanka dattijawa suna sha'awar irin wannan dattijo bai cika son ya yi tsaye ta wanka ba yana buƙatar ɗan wurin da zai yi zaune yana ɗiba ruwa ka ɗan samu mai ɗan bokiti ko kwano da ɗan kwaciya ko yan robar da zai ɗibi ruwan yana watsawa kuma ka dinga kula da sabulun shi da ɗan basilin ɗinai duka kana kiyayewa time time kana zuwa magewayi ne kana dubawa wa haka da dai abin da za ka yi ka yi don ka samu gafara ubangiji su na wa ta'ala baya ga haka kuma Allah ya ɗora maka yi musu addu'a yanzu yare yanzu kullum sai dai da wurin iyaye su ce a yi musu addu'a kai da kanka ka yi musu addu'a wa ƙorrabir har huma kama rabba ya nisa cikin addu'o'inka nawa da gobe ka ce ya Allah ka yi ma iyaye na rahama Allah ka sa sun huta in ba su da rai kenan ka ji kansu to ko mai rai ana ce mai Allah shi mai rahama wannan jahilci ne na bahaushe in ka ce Allah shi ma wani gafara sai a ce halan ya rasu da mai rai da matacce kowanne na bukata Allah shi mai gafara da mai rai da matacce kowa na bukata Allah shi mai rahama ka yi addu'a kana mai makarana da dalilanka kama bayani sagira kamar yadda suka reni ni ina ƙaramin yaro domin kamar da muka ba da misalai sun wahala da kai hawa bayan hawa musamman tsohuwarka ga kayan ciki tsawon wata tara ko hiye da haka ko kusa da haka ga ranan gashi kuna kana cinye mata abinci da ta ci a ciki kana can ɓoye kana tsotse shi daga ƙirjinta nan take ta jinwa ranar haihuwa kuma kai kana shirin zuwa duniya ita tana shirin zuwa lahira don kai dai ka zo duniya ɗin sai dai in Allah ya tsare ta sannan ta haihu lahiya kuma ko ta haihu lahiya ta dai samu miki ga jikinta sannan ta yi hasarar jini mai yawa na haihuwanka sannan gashi musamman bahaushe za a dawo a dinga sanya ta wankan jego ana ɗibar tafasashin ruwa ana watsa mata tana wayo ita Allah a dalilin zuwanka duniya ruwan zahi wallahi ban tana ƙuna dai in ta gamu da wata arbiki jahila ɗibi ruwan zafi a watsa mata ga gabanta wai saboda wai magani ne don ta warke katta kumbure kuma babu shakka gaskiya ne in ba a yi mata wani abu ba kumburewa take dalilin haihuwarka daga kumbura din sai mutuwa don haka yarbawa suna da sistem da yawa mafi yawancinsu kamar da nisan su dai a da ina rayuwa lagos ba su cika irin wannan wanka na ruwan zahi ba abin da suke suna samar da abinci tantakwashi da hashen nama da kan rago an runtume shi cikin shinkawa yana hayaki suna loda shi suna gumi amma bahaushe sai zai mata kunun kanwa mai mugun zafi da karni bahaushe bai da tausayi tana sha yana kunata. to vitamin nawa a cikin kunun kanwa amma dai shi ba haushe dalilin shi wai ko Allah na sa ya zama magani magani magani kan ta ci ta ƙoshi bayan wannan kuma babanka sai ya sai mata kayan jarirai shi ma kan shi lalura ce ta haihuwa ita ko daɗa daga nan ta ɗauki matakin goya ka sai ta gama kwalliya cikin mata 'yan uwanta ana tsakiyar buki ka san shi ne mace na ƙarshe a duniya buki in ana buki mace ta ci ado ta ci kwalliya cikin mata 'yan uwanta ana buki wallahi jin take duk bukatar ta ta duniya ta biya ba halitta da aka jaraba da buki kamanta kiyar buki sai kai mata zawo don kana maƙetaci ko ka tararo mata fitsari sai dai ka ji ta ce eh! ko ka ji ta ce la amma ba ta bugunka ba ta ji daɗi ba amma ba irin wannan damuwa ba a ranta ta zama maka kuku kuma ta dafa maka abinci haihuwa ka ta yi amma ya take dafa ma abinci abinci ma in kunu ne ko shayi-shayi ko ɗan ruwan zafi sai ta ɗan rene shi ya rage zafi don kakka ƙone sannan tana ɗiba da hannu tana lakaya maka ga baki sannu-sannu don ka saba eh, ikon Allah baya ga wannan kuma ta yi ma wanki kamar boyaka ta dai abin da take so ka girma ka zama abin kwarai cikin 'yan uwanka ga yau majina ga hanci mura kuma koyo shi hannun tunanin ga hancinka tana tana sharewa in ta ga alama kwantso ga ido ta ja zaninta ta gyara maka idanunka kadai ka je cikin warinka a gane ka kazan kazan duk da yanzu alhamdulillah an samu zamani akwai naken da ake yi ma yara wannan kuma ai sai in tana da kuɗi tunda wani miji marowaci ne yana da kyau ku dubi hawa bayan hawa na buƙata ɗiya mace in ka diba ma za ka ga wani lokaci 'yan ɗiyan naka ma ka tafiya ka mazaunanku ka tafi ma'aikata ka tafi gona oho lokacin zuwa islamiyya ya yi yaren zamanin ma ba su zuwa sai an ba shi minti ko a ba shi biskin ko a ba shi kuɗi kuɗin ma nawa. renawa in ana ba shi ƙwandala in ya tahi ya ga aboki na yi da fbf ce bai sosai fbf a ba shi fbf in ya tahi ya ga da naira goma shi ce sai an ba shi naira goma bai san naira biyar wani ya ce sai dai murtala haka take ta renonsu tana kashin kuɗi tana lallashi wasu ma sai ta rako su ha kofar gida da ɗan ba da cin hanci don ɗaya su tai makaranta don haka ya ku mutane da Allah ku girmama mata wasausu bin nisa'i khaira ku kula da su saboda Allah <clears throat> domin halin da suke ciki yanzu ba irin na da bane yanayi ya canza yanzu rayuwa ta canza ‘ya'ya sun canza kuma dole ba ta son ɗiyanta su zama baya ga ɗiyan kishiya ko ɗiyan dangi so da Allah ku dinga a taimaka masu ku yawaita musu tawahi saboda wannan tawahi kullum cikin wanki suke ba su daɗewa sai su keke saboda kullum wanki tunda an yi musu zawo dole sai sun wanke an yi musu fitsari sai sun wanke ga dattin jikinsu ga dattin jikin ɗansu ɗaya dami ƙasa ya aka yake goga musu gabai to duk da haka ya kamata ku tausaya musu da irin wannan nauyi sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wanda yafi daga alkhairi daga cikin ku shine wanda ya fito siya ma iyalin shi annabi ya ce ni ma na fi ku tausaya ma iyali in ya zama da duk daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya ajiye lalura ta ya shigo cikin gida ya yi tawa mata hidima kamar karamin yaro daga Allah fa sai shi amma Aisha radiyallahu anha an tambaye ta yin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida menene halayya ta ta ce halayya ta shine hidima hidima ga iyalin shi wannan hidima ita ce mutane suke tafassarawa kila gyaran yakuwa ko kuma lanyahu ko wani abu da shi dai ya san me yake yi kuma in yaro na kuka yakan ɗauki yaro ya yi lallashi wai kai saboda girman ka tsiyawai ba ka ya ɗauko yaron ka ba ka fito da shi waje don kada jahilai su ce ma ka kowa sun ɗiya to annabin ka yana yi sallallahu alaihi wasallam ballantana kai saboda haka ubangiji ya ce kuma ku yi musu addu'a ku roƙi Allah shi musu rahama ya gafarta musu in muka dibi wannan aya da da yanda aka kawo ta wurare da yawa musamman in ka dibi akwai ayoyi guda biyu ko uku a cikin suratul baqara aya ta farko yana cewa Kunga Allah ya kawo ta na a suratul bakara alkawali ne ba gare mu aka fara shi ba na biyayya ga iyaye Allah ya ce alkawali ne da ya yi tsakanin shi da bani Isra'il har zuwa ga kanmu ga baki ɗaya eh, zai zama doka guda bakwai za ta ɗauki hankalinmu in muka shaida mu fassara ayin nan amma abin da ya jawo mu gare ta shine wa bil walidaini ihsana lalle iyaye guda biyu koyi musu mafi ihsani mafi kyautatawa na cikin lura da kula da kulawa yana daga cikin abubuwan da za ka yi ma iyayenka shine ka taimaka musu da wadata in kana da su je su yi aikin haji ko su je umara su ɗauke farali lalle ne suna jin daɗi akan wannan ka da musu gida mai kyau da magewayi na ƙwarai gyarare, mai yiwa suna da ciwon ƙafa ko uwa ko uban to ɗan magewayin nan da ake zama a kai ne da ‘yan roban nan ta tsalki suna ɗan jin sauƙi na yin buƙatar su saboda manyanci ya shiga ƙafafu ba su da ƙarfi sai ka kashe musu kuɗi ka gina musu toilet mai kyau bahaushe yana wulaƙanta toilet shi ko eh, eh, balarabe ba abin da yake girmamawa sama da toilet in an ce toilet ana nufin magewayi da larabci kuma hammam balarabe na girmama magewayi sosai saboda in ba a gyara magewayi ba nan ne mutum ke hutu <clears throat> nan ne dai ba haya cikin natsuwa cikin tsanaki ya sauke lodin jiki ne ya hito yana jin ƙarfi da lahiyar ciki ne da abubuwa da yawa baya ga haka kuma ya zamana yana da tishif yana da toilet paper wadda zai dinga yin tsalki da ruwa don mai risala ya ce walma'u atayab wa atahar lalle ruwa sun fi daɗi na tsalki da su kuma sun fi tsalkake duburan mutum tsabal-tsabal saboda haka ku tana dama iyayenku wurin bacci mai kyau tsoho in yan mayanta ba kowace katifa za ka ba shi ba in mutum ya tsuha yana buƙatar katifa mai ɗan tsauri-tsauri katifa mai laushi ta yara ce dattijo in ya mayanta to sai katifa mai ɗan tsauri wannan shi da yasa in ya tashi bacci ya tashi jikin shi da lahiya sashen jikin shi ba yana jin yana ciyo ba sai ka kula mai da wurin bacci shi wani ma bai hawan katiwa in ya manyanta sai ya dinga kwanci ga ƙasa saboda in jiki ya manyanta ba ko ina yake iya yin kwanciya ba ku tanada musu air condition da fanka wanda za su ɗan ji sauƙin zafi duk da ba su cika son sanyi ba ba su son sanyi kwarai kuma ba su son zafi kwarai dole sai ka lura da waɗannan abubuwa da ka tai kana dai kyalkyali gidanka gidan amaryarka ka kashe miliyan miliyan goma sha bakwai don auren da za ka yi amma tsohonka ko miliyan uku ba ka iya kashe mai kaji kunya wallahi don haka ku kula da su masha Allah Allah ya ce ويسألونك yas'alunaka huwa ta'ala ya ce, Wai salu da yunfiqun suna tambaye ka idan Allah ya buɗa ma mutum ya samu ɗan arziki gwargwado ta ina da a farawa wurin ciyarwa da alkhairi alkhairat ina da a fara sanda duk yaro ya ji yana da yan kuɗi a jihu ne menene farko sai Allah ya ce falil walidai ihsanin nan a fara shi ga iyaye guda biyu da uba da uwa ka fara da su tukuna kafin ka je wurin abokaninka kowa ka sai mai mashin ka fara da iyayenka kafin ka shiga gari ka yi ta bacaka da kuɗi ka tabbatar da mahaifiyarka akallan tana da 'yan kuɗin kashi lokaci-lokaci tana da 'yan kuɗi in ta ji tana kwaɗan gyaɗa tana da ɗebo ta ce a sau mata gyaɗa in tana son gazari ko tana son arake dan abu na kwalama na yau da gobe akwai inda za ta dan diba ko ka ce cikin duro nan zan dinga ajiye kuɗi mama mu bahaushe yakan ce inna inna ki dinga jawo duro nan in ki ga akwai kuɗi ciki abinda duk kike so ki je ba sai ki tambaye ni ba ki aika a sawo miki wannan yana cikin abin da yake rage musu damuwa a rayuwarsu ta duniya kuma idan sun manyanta a kula da abinci ka kula da abinci mai gina jiki saboda in mutum ya manyanta idan yana dan cin abinci mai gina jiki to bai cika rukucewa ba gaba ɗai saboda dan wannan vitamin da dan wannan energy yana dan kama musu cikin tsohon nan kaga suna da dan kazar-kazar kaɗan shi yasa mafi yawa dattijawan da ke kawai sun yi saurin rukucewa bisa ga dattijawa da suke birane saboda ko dan manja ɗin nan da ake dan samu ana dan lallagawa ga dan miya da dan nama tsoka ɗaya biyu kawai kuma mafi yawa sai daren jajibur subhanallah saboda ka yi ƙoƙari duk abin da ka gani da yana dan gina jiki ka yi ƙoƙari ka dinga dan sauwa kuma ka wanda haƙuran suke iya taunawa sai ka abin nan ka ba su ka dinga ɗan ɗiga musu kuma ɗan turare ga tuhahinsu musamman ran juma'a ya zama na suna ɗan fita da ɗan wani ƙanshi ba ajin warinsu na ƙarni ko wani abu ka taimaka masu iya gaya taimakawa ubangiji ya yi magana ya yi mana magana irin wannan a cikin suratul ahqaf inda yake cewa wasainal insan

babu shakka wannan aya ta sauka a kan abubakar siddiq radiyallahu an ya yi addu'o'i kusan guda uku ko biyar ba wadda Allah bai karɓa mishi ba shi na sai da ya fara sai ya fara ga duniya ga baki ɗaya faƙali sai ce wasu insan Allah ya ce mai maɗan adam wasu ce walidaihi game da iyayen shi ihsanan ya kyautata ma iyaye ne mafi kyawun kyautatawa sai Allah ya baka labari yace hamalathu ummuhu kurhan wa fi qira'atin karhan hamalathu ummuhu mahaifiyarsa tayi kayan cikin shi wato bisa tilas don da ya nuna Allah yana ba mu sirin abin cewa da wallahi ciki nan da kun ga suna ɗauka wallahi abin nan na dole na na dole na don akwai lokacin da mace in tana da ciki in ta ci abinci ma duk sai ta amaye wani lokaci kuma za ka ga kwarin karmata suke ci daga tana cin ƙasa saboda in ba shi ta ci ba hankalinta bai kwantawa ka ba ta tsadadden abinci sai ta gama ce duk ta amaye saboda wannan cikin sannan wani lokaci in cikin zai dan motsa subhanallah duk inda jikinta yake sai ya yi ciyo tana jin ciyon har a cikin zuciyarta in ya motsa wani lokaci kuma subhanallah tahiya tun tana iya sauri sauri ya gagara ba ta iyawa tun tana gudu gudu ya buwaya ta ɗora ɗan sauri sauri sauri ya buwaya ta ɗora tahiya sannu sannu tafiya take a hankali tafiya take a hankali in tana tafiya da mata yan uwanta masu an ce haba manga tattako don Allah mu ta ta ce tau da shar ta samu ta zo da an zo ta faɗi zaune kaga tana nishi saboda haka ubangiji da kan shi da ya san sirin abin sai ya ce mana wallahi kayan cikin nan da ta yi naka wata tara wallahi bisa dole ne kurhan wa wada'athu karha ko kurhan kuma haihuwarka bisa tilas don haihuwarka bala'i na biyu kenan subhanallah kahin ma aihuwan likitoci sun yarda da cewa akwai in kana dab da zuwa duniya to kanka can sama yake gefen wuyanta kuma ba birkice kake jice kake ga kirjinta kana tsutsan ɓangaren nononta ba kan nononta kake tsutsa ba can inda asali ne yake akwai wani shatale-tale nan ne bakinka yake jice kake ga kirjinta jice to lokacin da za ka zo duniya kana buƙatar zuwa duniya kuma bai yiwa ka zo duniya da ƙafahu don in ka zo da ƙafahu yana yiwa ƙafa guda ta fara hitowa bala'i kenan don haka sai ka yi tambulin da izinin Allah to in za ka yi tambulin ɗin nan subhanallah kana son ka juya kamar ana juya keke taye keke kan kai dawo ƙasa ƙafafun ka koma sama don ka hito wallahi ya nan bai da bai da sauƙi, shi yasa Allah ya ce sun bila ya tsara sai da sannan ubangiji ya sauƙaƙe wannan hanya don al'auranta bai da girman da kan kake iya fita balle wani ya sha bombita kan nan gudan ƙato malam <laughs> to shine ubangiji ce da ɗaukar cikin naka balma da haihuwar ka duka cikin lura ce na tilas to hatta ida balaga a shudda hu ɗan adam yana nan haka kamar abubakarin siddiq har lokacin da ya kai ga ga mafi ƙarhi nai mafi ƙarfin ɗan adam shine shekara talatin da uku shekara talatin da uku in ba ka yi mawarinka to ba ka yi mai abada hakanan ka zai ci gaba balaga arba'ina sana har ya kai shekara arba'in to shekara arba'in imamu shaukani rahimahullah da falsafas masana ilimin philosophy da psychologically waɗanda suka san halin ɗan adam psychological sun ce a wannan lokaci raunin jikin mutum zai fara bayyana tsohon shi zai fara bayyana amma bai ganewa yana iya gudu da shi yana iya tsalle yana ya ɗaukaka yana iya obawa bai ganewa amma hatsuwa ya fara aiki ne daga shekara arba'in amma suka ce tsohon nan ba ka fara jin shiga jikinka sai ka yi shekara 60 to wallahi in ka yi shekara 60 ko danwa kake sai wannan abin ya fara hitowa ga jikinka ko ba ka faɗa ma kowa ba wata nan ka ji ƙugu ya yi tsut <laughs> wani lokaci ka zabura ka tashi ka ga sai ka daddawa? to haka nan yana ta yana ƙaruwa yana ta yana ƙaruwa har kowa garin ku ya gama gane da ya ka tsuha daɗa ba basilin ka kai ba ko bilice za ka yi ka dade ba ka yi ba shi an fara tahiya an fara shirye-shiryen fakin na barin duniya Allah ka ba mu cika da imani to shi abubakar siddiq da aka saukar da ayakan shi kala sai ce rabbi ya ubangiji audhi'ni kila mun tsallake wa hamluhu wa fisaluhu talatuna shahara sai yanzu za ka faɗa bayan na tuna da ɗaukar cikin shi da yayin shi wata talatin ana buƙatar yaro in an haife shi da haihuwar shi ya yi wata shida bai sha ruwa ba bai ci komi ba ba abun da yake sha sai nonon mamansa wata shida ku yi haƙuri likitoci idan na yi kuri. to duk yaron da ya samu haka zai samu cikakkiyar ƙwaƙwalwa kuma zai samu basira za a koya mai ƙur'ani ta hanya mai sauƙi zai je makarantar boko kuma ya samu sauƙi don haka saurin ba yaro kunu ba daidai ba ne kamata ya bari ya yi wata shida a fara bashi koko ko a fara bashi eh, ruwa ko a fara bashi wani abu bayan ya yi six months eh, wannan shi ne ya fi dacewa ya zama na nonon nan kawai yake sha wa haka da shi ne ubangiji ya faɗa ƙala sai ce rabbi ya ubangiji audi'ini Allah ka ƙarfafe ni ka cusa mini imani da ƙarhin gwiwa an ashkura ni'imataka allati an'amta alai dan in gode ma ni'imarka da kan ni'imta ta gare ni ya Allah nabi ya roƙi mi yace wa ala walidai kuma Allah ka shiryar da iyayena kuma ka yi musu imani ka ƙarfafa su ga bautanka kenan hadda iyaye sai ka musu addu'a Allah ya shiryar da su kaga yana cikin addu'o'in da za ka yi mahaifin abubakarin siddiq shine abu kufahata shine ubangiji karshe yace wa wa an a'mala salihan tarda kuma in samu in yi aiki wanda ya Allah kake yarda da shi duk dai Allah ya karbi addu'an abubakar radiyallahu an kuma na karshe sai yace wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka kyautata mini zuri'ata cikin zuri'ata ka kyautata su ma'ana ka shiryar da su ka yi musu albarka ya Allah ya ku da tijawa duk wanda ya fara samun haihuwa farko to ya ci gaba da yi maɗane addu'a Allah shi mai albarka yana taimakawa wurin shirya ta yi har a ci ka ci amfani ne tsohuwa ta ta ci amfani ne kuma addini ya ci amfani ne saboda ya shiryo ya yi albarka kuma kasuwancin shi ya zama na ya yi albarka eh, kada ka la'ane shi kada tsohuwar shi ta la'ane shi don yana yaro yana da kurciya ya yi ba daidai ba duk abin da za a faɗi ga yaro dai a faɗa mishi magana mai kyau da addu'a ko da ya yi laifi kada ku la'anai kada addu'a do'in kuna da ƙarfi ƙwarai a wurin eh, ijaba haka na mahaifiya ta yi in ni ilaik abubakar radiyallahu an ya ce ya Allah na tuba zuwa gare ka duk da abubakar radiyallahu an eh, ba a taba tarihi ya nuna ba a taba samun zunubi rubuce a littafin shi ba amma duk da haka yake ce ma Allah inni tubtu ilayk yana istighfari yana neman gafara ubangiji subhanahu ta'ala wannan ya nuna kenan mutum ba sai yayi zunubi dai istighfari ba zaka dinga istighfari time by time lokaci bayan lokaci ka yawaita istighfari aƙallan ka yi shi ga ne so saba'in ko so ɗari wannan shi ne abin da shari'a ta ɗora maka insha Allah a ƙarshe yace inni tubtu ka wa inni minal muslimin ni ina cikin musulmi ma'ana yana jaddada mabayi a musulunci ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka da musa Allah rama ya karanta na wasu maqalat da muka taho da shi a tafsirin fatul qadir na imamu shaukani aljami bayna riwayat wa daraya fi ulumul qur'an fi ulumul tafsir wannan tafsiri yayi mana malahazat na wasu ƙarin abubuwa na birul walidain na da'a ga iyaye ya ka kaji tsoron Allah ya kawo mana kaman maƙala goma sha shida amma dai gaskiya sun yawa ba za mu iya kawo su ba na siya ma gashi an ce dan abin da ya rage bai wuce minti goma ah, amma ya yi lamba sha shida ƙarƙashin wabil walidaini hisana na wannan aya ta waƙada rabuka Allah ta abudu illa iya wabil walidaini hisana ya kawo muƙalat guda goma sha shida amma dai muka ga bari mu ɗauko lamba ta uku da lamba ta biyar da lamba ta shida da lamba ta bakwai da lamba ta takwas saura dai akwai bukatan ku je ku duba wannan tafsiri na ku ga abubuwa da yawa ba mu lamba ta uku karanta mana imam shaukani rahimahullah yace yana daga cikin abubuwan da ma'anar aya ta kunsa na sadar da zumunta gare su shine kada ka dage iyayenka kada kuma ka kuntata musu sai yace me saboda haka suna ta zo da hukunci tabbatacce wanda in ka saurare shi kai aiki da shi zai taimaka ma don saba ma iyaye yana cikin manya-manyan zunubai yana cikin kaba'ira ta danub kamar yadda ka san shan giya yake da muni haka wulakanta iyaye yake da muni na'am a cikin sahihul muslim hadisin abdullahi bin amr radiyallahu an annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yana daga cikin manya-manyan kaba'irai ma'ana manya-manyan zunubai shine mutum ya zagi iyaye ne to kaga wannan magana annabi ya faɗe ta gaban sahabbai ba za su yi haƙuri ba sai sun yi magana me suka ce qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ya ka shina yiwa mutum ya iske iyaye ne ya zage su yana yiwa mutum da kai ne zagi iyaye ne qala na'am annabi ya ce eh kamar yaya Mm-hmm. Mhm. wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ka zage iyayenka ba wai yana nufin ka je ka ce baba kun ci kaza kaza kaza inna kin ci kaza kaza ba shi yake nufi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin abokaninku da kuke wasa da su wurin kwallo wurin titi wurin wasa wurin hira ka dibi abokinka ka ce mai kai dan shegiya don yanzu ma sun wuce ma zagin dan shegiya ma aka waɗi shi ko yace kai ko dan shege ka zagi abokinka ka zagi ubanai shi ko ya zagi babanka ko ka zagi mamatai shi ko ya zagi mamarka ko babba ko yaro akwai har dattijawa waɗanda subhanallah tijawa ne sun manyanta amma halayya irin na tashanci da ka ga suna zage-zage wala wani da dattijo ma yana haɗa da sai ka ce jakka za ubanka ban ce ka bar wasan nan ba ka koya mai wannan zagin da ka ga ka mai ka ka training ne. shi kamar ka koya mai don haka gobe shi ba sai ya faɗi don haka yasa sai ka ji ɗan yaro ɗan ƙarami bai ko iya magana su zama ɗan shirgiyar to daga uwa ta ya koyo saboda haka yana cikin bin da ya ɓata tarbiyyar yara su ma uwayen dattijawa dai sai dai a hankali saboda ka wani yana cikin zagin iyaye ba mu lamba ta biyar turmizi ya fitar da wannan hadisi da to wannan ci gaba ci gaba lamba ta biyar kenan wato abdullahi bin umar radiyallahu anhu kamar yadda Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi hadisi ne sahihi Abdullahi bin Umar yace ina da wata mata kuma ina son matan nan gare na wallahi to me ya faru amma mahaifina shi ko bai son matan nan shine Umar bin Khattab an boye sunan shi nan amma dai tunda an kace Abdullahi bin Umar ai an san Umar bin Khattab ne shi Abdullahi bin Umar yana son mata tai sosai amma kuma baba nai bai son ta shine Umar bin Khattab to me ya faru fa amarni an utallika ha sai ya umarce ni Umar bin Khattab abin yayi tsanani har ya zo ya ce mini yana son in saki matan nan tawa subhanallah na'am fa abaitu la niki babana umar bin hatab ya umarce ni in saki matata sai ni kiya ni bar abita don ina son ta amma kuma su sahabbai ne duk abin da suka yi suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai me ya biyo baya fa zakartu zalika lin sallallahu alaihi wasallam na kwashi wannan labari na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru tsakanina da mahaifina ya ce in saki matata amma na ki sai mi na'am sai annabi ya ce da um, abdullahi bin umar ya abdullahi bin umar ya abda ya bin umar me ya ce mai koma gida ka je ka saki matarka ku dibi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dabi'a ta yi amsik alayka zawjak rike matarka kullun dabi'a ta bai son mutum ya saki mata ta amma kuma sai ya ce ma abdullahi bin umar tunda haka ne babanka ya ce ka sake ta to koma gida ka je ka sake ta na sai wannan shi ne ruwayen shi sai lamba ta shida karfe na abdurrahman da saura nawa to tsallo da hadisi guda ja'a rajulun ila sallallahu alaihi wani mutum ya zo ba a faɗe shi ba abinda yasa ake cewa ja'a rajulun a ƙa'idar hadisi ba a faɗin sunan mutum saboda kila akwai wata illa in an kawo suna ne don haka sai a ce dai ja a rajulun don an bayyana suna ne mutane da su ji ba su ɗan ji daɗin abin da ya yi ba ko ko kila abin da za a faɗi yana da ɗan kaikai sai an sai aka ɓoye shi ko kuma sunan shi na da matsala shi yasa aka ƙi faɗin suna na. na'am saboda haka sai ya zo ya fata yana neman fatawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shin wai a cikin mutane shin wai kam shin wane ne ya fi cancanta ya fi cancanta ga ga abotaka ta wanda ko shi ina kula da shi ina hulɗa da shi ina kyautata mai a ciki wane ne ya fi number one Bala ummu wace mahaifiyarka qala summa abuka sannan babanka ya nuna kyautata mata so uku abin nan kafin tsoho ya samu rubu'i ya samu kashi daya ita tana shi yana da ɗaya bisa hudu ita tana da uku bisa hudu na kyautatawa wanda za ka yi mata ta kwashe ka so mai yawa saboda adalci ubangiji subhanahu wataala ya lura da irin wahalhalu da aka faɗi can ɗazunar ta yi wanda eh, uban bai yi kayan ciki ba bai yi goyo ba bai shayar da mama ba Na shi kokari na nan daban an ba shi daraja ta amma don haka a kawo shi amma na hudu wurin sa kan kawo. saboda addini yana da adalci don haka a musulunci ya tausaya wa mace ba ni hadisi na na makala ta bakwai ko ci gaba ci gaba wannan hadis ko koko wannan hukunci yana cewa wato su dai iyayen nan ba wai ya keɓance da sai in musulmai ne ba in musulmai ne kamin babi aula babanka musulmi na mahaifiyarka musulma ce walillahi alhamd to sai yace, ko da dai kahirai din ne babanka kahiri ne kirista ne ko ne ne ko wani abu majuse ko ba yahude ko ba nasare la'alla ko mahaifiyarka kahira ce ko anniya ko ba yahudiya ko ba nasara duk hawa yau dai ya shiga cikin hukuncin ubangiji na cewa dai wajibi ne ka ka ba su haƙƙin haihuwa wajibi ne ka kyautata masu saboda zai kawo hadisi gaba na abin da ya faru na asma bin humais radiyallahu anha na'am قال الله تعالى وبنجدنا تعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين تبارك الله بهناكو kyautatawa da da ihsani da mu'amala da da alkhairat tsakaninku da iyayenku ba ko da kahirai ne matukar dai alhamdulillah abin nan ba su yaƙe ku a cikin addininku ba lam yuqatilukum fi dini ba su yaƙe ku ba a cikin addininku ba su kore ku daga ku ba saboda ƙin addini to haƙƙin haihuwa yana nan amma idan iyaye suka so su yi attacking ɗinka su hana ka bin sunna su hana ka bin Allah su hana ka bin umarnin Allah to Allah ya faɗa wa in jahadaka ala an tushirka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma in sun yaƙe ka sai kai shirka ka da kai musu biyayya ga abinda baka da hujja baka da ilimi baka da hadisi baka da dalili baka da madogara sun sa kai bid'a sun sa kai al'ada sun sa kai wani addini wanda baya ciki ma anzalallahu biha min sultan ko bihi min sultan ai biha min sultan Allah bai saukar da dalili ko wani karfi ko hujja akai ne ba fala tudihuma kada kai musu biyayya wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ورحمة a finance secretary na yan agaji na ƙasa na gan shi ga waya ta cewa Allah ya mayar suwa ko dan yobe ne ko bauchi dan kano state ne alhaji hassan kura Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama alhaji sa'adu dalladi Allah ya yahe mishi Allah ya ji kanshi muna jajanta musu Mustapha Batsari da mustafa Imam Siti. da dukkan yan agaji da sheik balalau da dukkan yayan wannan kungiya shugabanni da mabiya akan wannan babban rashi Allah shi mai gafara kuma Allah shi mai rahama na'am amin amma mahaifin ba ya kama kuma sun ne cewa ya dakatar da ɗaukar azumi saboda yanayin yadda yake kai amma shi kuma ya nuna a tsari shi azumi sai ku bar shi ya azumin shi sai ku shirya da likitoci su su dau mataki shi kenan